Ranar 'yancin aikin 'yan jarida wani lokaci ne na bitar yanayin da ayyukan watsa labarai suka gudana a tsawon watanni sha biyu da suka shige domin duba hanyoyin kaucewa matsalolin da aka yi fama da su. Dalili kenan kungiyar ajisem ta shirya wani taro da ke mai da hankali akan matsalolin da suka shafi rayuwar 'yanci rani a irin wannan lokaci na fama da annobar corona. da nufin jan hankulan kafafen yaɗa labarai su ƙarfafa shirye-shiryen faɗakarwa a game da illolin cirani Mamba a kungiyar Ajisem Idrisa Garba Ture ya yi min karin bayani. yanci rani namu na ƙasa da 'yancin rani masu hutowa daga ƙasashen waje. hal gobe mutane suna zuwa na gamu da 'yan Liberia, na gamu da 'yan Ghana, na gamu da 'yan Sierra Leone, na gamu da 'yan Guinea da yawa sun zo olumar da su bi taushen wajen mali da ya musu kusa sun hiso su biyo da su shigo daga tawas da agadas daga agadas akwai tsarin da suke yi wanda ke kai su ke ketar da su kasashen waje to abin ne wallahi baya da kyan gani to shine muke so mu jawo hankalin 'yan jarida muna da filmomi bisa wannan harkokin da za a gwada mutane mu aikinmu na 'yan jarida yaya ya kamata mu yi Taron wanda zai ci gaba da gudana har zuwa gobe talata wata dama ce ta canza yawu a tsakanin masu zuwa fagen tattaro labarai da masu alhakin watsa shirye-shirye a kafafen sadarwa da ɗaya gefe masu ɗaukar ɗawainiyar wannan aiki. Abinda shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabiru Sani ke kallonsa a matsayin wani matakin nasarar cimma gurin da aka sa gaba. Tun yanzu kaga abun ban tausayi mata ne ke cin rani. Ga da maza aka sani suna zuwa cin rani. Yanzu da mata da tsohi tsohin mata da matasa su ne ke zuwa can rani kuna ganin su nan eh, algeria ana maido su eh, watar manan benin ana maido su suna bara wasu kuma suna abin da ba a sha kenan aji sama ga matsayinsu na 'yan jarida sai su jawo hankalin al'umma na ƙasa mu. da malamanmu. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa sha'anin ilimi da kimiyya da al'adu wato UNESCO da gwamnatin ƙasar Italiya ne ke ɗaukar nauyin wannan sabon shiri na ƙungiyar AJISEM da take jawabi a yayin bikin soma wannan zama wakiliyar hukumar ƙasar Italiya mai kula da ayyukan raya karkara a yankin tafkin Chadi, Madam Mohameda Tulmovic ta bayyana cewa. Solomon a travers des informations objectives sur les risques liés à la migration. Ta hanyar bayar da labarai na zahiri a game da matsalolin cirani ne kawai za a iya katsewa 'yan cirani hamzarin zuwa kasashen yammaci ta barauniyar hanya matakin da a ɗai gefe ka iya taimakawa a ceto rayukan mutane da dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar